Tun a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne ya kamata 'yan Nijar mazauna kasashen waje su halarci runhunan zaɓe don kaɗa ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokoki da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa, wato ɗaya rana da ɗaukacin 'yan ƙasar da ke zaune a gida. Sai dai hakan bata samu ba sakamakon annobar koronar da ake fama da ita a wancan lokaci. kasancewar a yanzu galibin kasashe sun buɗe iyakokinsu saboda alamun samun saukin wannan annoba ya sa hukumar zaɓe ta ƙasa seni ta ɗauri aniyar soma rajistar 'yan nijar mazauna ƙetare waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'u Dr. Aladuwa Amada shine mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Seni. Kamar inda kuka sani 'yan Nijar wanda suke zama ƙasashen waje a dokance suna da incin su yi zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisa. kuma haka ne kamata a yi to kuma sai annoban nan ta zo ta gitta kuma a lokacin nan sai muka aika wasiƙa wajen kotu ta koli wadda ake ce ma kurkonsonel don mu ji ra'ayinta bisa wannan sai ta ce to tunda dai wannan abu ne ya zo al'ajibi ne ya zo kenan muna iya tsayawa har lokacin da dama ta bada to kuma yanzu dama ta bada za a fara 16 eh, ga watan juwan kuma za a ida 29 ga wannan watan tunda kamar inda kuka sani wannan kidaya kwana goma sha hudu ne ake ɗauka a yin ta. Ƙasashe sha biyar ne aka tantance domin shirya wannan zaɓe a bisa la'akari da wasu muhimman sharuɗa. Sai inda ke da kwai muke da ambasad ko consular kuma na biyu hallau a ce ƙasa tana da tsaro kama akwai kasashe wanda inda muka so mu tai kamar su libya kamar su sudan kuma tun da babu tsaro kuma kasashe ne wanda sai a ce ma suna cikin yakin basasa ko kuwa rikici dai na cikin wannan kasashen goma sha biyar abin da za a ce akwai takwas na ecowas tunda akwai cote d'ivoire akwai burkina akwai mali akwai senegal akwai togo akwai benin akwai ghana akwai nigeria kuma akwai kasashe biyu na eh, eh, afirka ta tsakiya wadda ake cema afirka central da chad da kamaru kuma kasashen eh, na afirka larabawa akwai maroc akwai algeria kuma sai kasashen turawa guda uku akwai europe akwai faranshi da belgium kuma a america du nord akwai etats-unis a shekarar 2016 ne 'yan nijar mazauna kasashen waje suka fara kada ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki abinda ke ba su damar aiko da wakilai biyar a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 171 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar